haka babu wani matsala gwanin gore kuma za mu ɗauki wasu matakai a gwanin gore wanda zai tabbatar da um, bai zama matsala ga mutanen garin kaduna ba kuma su mutanen garin gora ina ba su shawara wannan abu da matasan suke su daina in ba haka ba garin gaba ɗaya wallahi tallahi billahi zan ta da garin ba za mu yadda mutane su zamana suna tashi su rufe hanya mutane a hana su shiga gari ko ana kashe mutane ba su daina wannan abin da suke za mu sa jami'an tsaro su rika duba wurin amma idan ba su daina ba garin da kanshi so a yi hankali a yi hattara amma ina tabbatar ma al'ummar jihar kaduna ko duk mai son zuwa kaduna ya zo babu matsala ganin gora akwai sojoji akwai 'yan sanda wanda suke nan dindindin akwai ko masu patrol ko da wani abu ya taso allah ya sauke